عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى المدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 25 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2022 meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan a 39 yakubu avenue daura daga ladima road an gwari mijiyar e, kaduna wannan ƙasa ta muta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكفانا شافينا أشرين تقص أقرقشم مراتب القدر كوكما أركان القدر كما لن يقولوا منا ركني قداهدوا لكي ركنان قدره shine na farko akwai al'ilmu na biyu akwai alkitaba na uku akwai almashi'a ko al'irada na hudu shine alkhalku inda muka cike a ƙarƙashin na hudun za mu tashi a daidai gabar da mana ce wa hadihil maratibul arba'a wannan majalisi shine majalisi na arba'in da bakwai a karatun wannan littafi malam ya ce wa hadihil maratibul arba'a wa'annan rukunai guda hudun nan asbabin kaddara shamilatun lima kunu min Allah ta'ala nafsuhu ya kunshi duk abin da ya kasance daga Allah madaukaki karan kansa wani ma ya kunu min al'ibad da kuma abin da zai kasance na bayi fa kullu ma ya kumu bihi al'ibadu duk abin da bayi ke tsayuwa da shi na na furuci da ke fitowa daga bakinsu au af'alin ko kuma aikace-aikacen da su suke aiwatarwa autarkin ko kuma barin wani aiki fahiyya ma'alumatu lillahi ta'ala to wannan abin sananna ce a wurin Allah maɗaukaki maktubatun indahu kuma Allah ya rubuta ta a wurinsa a cikin lauhil mahfuz wallahu ta'ala qad sha'aha Allah maɗaukaki ya ga daman zartuwar al'amarin ne wa khalaqaha kuma Allah maɗaukaki shine ya halicci wannan abin Allah yana ƙoƙarin nuna mana cewa duk wani abin da ke gudana a dokin ƙasa na aikace-aikace na bayi ko na ababen da su suke aiwatarwa na furuci ko na aiki ko wani abin da suka bari duka wannan Allah ya sani kuma ya rubuta shi a cikin lauhir mahfuz tun kafin ya halicci duniya da abin da ke cikinta ta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wannan abin zai gudana a haka saɓanin ɗan adam baya sanin al'amari sai a lokacin da abin ya aiwatar sannan yake sanin me zai faru amma Allah duk wani abin da ke faruwa na aikace-aikacen bayi Allah ya san su kafin bawan ya aikata Allah ya san me zai aikata kafin bawan ya yi tunani Allah ya san me zai yi tunani da kuma abin da zai aiwatar saboda duk wani abu da ka sani Allah ya riga ya rubuta shi ya ba alƙalami umarni alƙalami ya rubuta tun daga ranar da Allah ya yi furuci ga alƙalami hadisin ubadatu dan samit Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda imamu abu dawud imamu tirmidhi imamu nasa'i suka rawaito sa da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami faqala lahu uktub sai Allah ya ce wa alkalami rubuta وقال القلم naza اكتب يا sai alkalami ya ce me kake so ku rubuta ya Allah sai Allah ya ce masa uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a yanzu dinnan sai maka umarni ka rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama fajar ya yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alƙalami ya dinga rubuta ababen da zai faru daga lokacin da Allah ya mai umarni har zuwa ranar tashin alkiyama kaga wannan Allah ya ya rubuta kenan ko to shine hadisin Amr dan As wanda Imamu Muslim suka ya rawaito yake cewa qaddara Allah maqadir al-khalaiq Allah ya tsara tsarin halittu wa fi riwayatin قدر الله مقادير allah ya tsara tsarin halitta حلجه قبل ان يخلق السماوات tun kafin Allah ya halicci sammai tun kafin Allah ya halicci sammai da kasai a shekara dubu hamsin wa kana arshuhu alalma alhali al'arshin ubangiji ya kasance kan ruwa wato Allah ya riga ya tsara tsarin abin da zai faru in lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafin ya halici duniya duk wani abin da zai faru Allah ya tsara shi daga wannan yana nuna mana kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala shi shine malam yake bayani akan cewa Allah ya san su shi sa ya ce asaba min musibatin fil ardi wala fi illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir likay la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yace ma asaba min musibatin babu wani abin da zai faru na musiba a doron ƙasa wala fi anfusikum balle a karan kawukan ku ɗaiɗaikunku duk wata irin musibar da za ta same ka a karan kanka ko kowa a cikinmu illa fi kitabin wannan musibar ko kuma abin da ya faru a duniya kai a karan kanka in musibar ta same ka ko kuma a inda kake rayuwa wannan musibar ta faru fi kitabin abin nan yana rubuce a cikin lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqaha tun kafin mu halicci wannan musibar da kake rayuwa ko kuma tun kafin mu halicci wannan musibar gare ka kai a matsayinka na bawa inna zalika ala Allah yasir Allah ya ce tsarin haka abu ne mai sauki a wurin Allah likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafra'u bima ku. aka kuma kada ku yi farin ciki da abin da ya zo muku cewa wayanku ko dabararku shine ya baku wannan abin wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk mutum mai girman kai mai alfahari Allah baya kaunan mutumin duk mutum ne alfahari sawa'un ilimi ne Allah ya bashi sai yake tutiya da ilimin nan to Allah baya son irin wannan mutumin ko kuwa mulki ne Allah ya bashi sai ya dinga tutiya da fariya da wannan uh, wato mulkin Allah baya son wannan mutumin ko kuma dukiya ne Allah ya bashi wannan dukiya ya sa shi yana fariya yana ganin yafi kowa to Allah ya ce irin wa'annan mutanen baya son su kama ko ni'ima ce ta lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya baka a matsayinka na musulmi na lafiya ka dinga alfahari da shi to shi ma ya fada ciki duk abin da Allah ya baka kai tutiya da shi to Allah baya son wannan mutumin kaga anan yana nuna maka tsari na Allah subhanahu wata'ala sai yace liman sha'a minkum an yastaqim yanzu raddi ne ga mu'tazila da jahaniya daga ciki daman ababan kaddara kaga akwai kadariya ɗaya kenan akwai jabariya ina fata an gane kaga su kadariya sun ba dan adam iko sama da ikon da Allah ya bashi har suka wuce gona da iri suka ba ɗan adam ikon da ya ɗara na Allah suka ce duk abin da mutum yake so ya yi shi yake gudana ko da Allah a tsarin da Allah ya rubuta haka sun haka zai faru inda mutum ya nufin abin to abin na sai ya gudana su kuma jabariya suka ce da mai saban Allah da mai wa Allah biyayya dukansu Allah ne ke juya su Allah ne ke tankwasa su in wannan ya saba wa Allah Allah ne tankwasa shi ya saba masa in wancan yayi wa Allah biyayya Allah ne tankwasa shi yake yi wa Allah biyayya kaga anan wajen tabbatar da kudura ta Allah sai suka kore wa dan adam iko amince wannan su wa'ancan sun yi guluwi wajen tabbatarwa wa dan adam su kuma wa'annan sun kore wa Allah a wato ɗan adam nasa ikon da Allah ya bashi in ba haka me yasa Allah ya ce zai saka wanda yake kyautata da aljanna wanda kuma ya saba me yasa Allah ya ce zai saba zai shigar da shi wuta kaga saboda an bashi iko ko zai iya gane abu mai kyau kuma zai iya gane ne abu mara kyau zai iya aiwatar da kyau zai iya aiwatar da mara kyau to amma su jabariya da suka zo sai suka ce a'a da saban Allah da biyayya duk Allah ne ke tankwasa dan adam dan adam kamar gashin kaza ne kama idan iska ya kada shi kaga sai inda iska ya kada shi ko in ya kada shi dama to sai ya dama in ya kado shi hagu sai ya hagu to kenan saban Allah da masu saban Allah suke yi Allah ne ya tankwasa su suke saban Allah biyayyen da masu kiyayya suke yi Allah ne ya tankwasa su ba don son ba ne Kana ne Allah ne ya tankwasa su kenan lazumin wannan mutanen, idan a lahira Allah ya shigar da ɗan aljanna aljanna ɗan wuta-wuta kaga lazumin maganan nan suna nuna Allah a zalimi ne kuma yanki sakon? duka wancan mai biyayyen sun ce Allah ne ya tankwasa shi ko? wancan ma mai saɓan sun ce Allah ne ya tankwasa shi to kuma ta yaya za a shigar da shi wuta kaga ai an sa shi a wurin da bai cancanci a sa shi ba kenan kaga wannan maganan yake ƙara nuna wato batansu akan wannan jabaliya da wato kadariya su daman kadariya wa hadisin imamu tirmidhi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da majusu hadhihi al-umma yace al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma kuma masu wannan akida ta kadariya su ne majusawan wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, iza maribu falata ruduhu, in suka yi rashin lafiya, ku ziyarce su. Ba yana daga cikin haƙƙin musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi ba, in yi rashin lafiya ya je ya duba shi ba, to, magana ce in sun yi rashin lafiya ku je. Wa iza matu shayi shayyi'uhum, in suka mutu kakkura ka gawansu zuwa makabarta. Amince wannan? to babban wanda ya fara dasa wannan akidar shine Ja'ad bin Dirham ina fata an gane Ja'ad bin Dirham shine babban wanda ya fara dasa wannan aƙidar, wanda shi kuwa Ja'ad ibn Dirham an kashe shi ne a shekara ta 120 Khalid bin Abdullah al-Qasri shine wanda ya kashe shi yana daga cikin wato shugabannin banu umayya na ƙarshe-ƙarshe saboda shi kaga ana ya ja'ad daga cikin tabi'ai saboda an kashe shi shekara ta 120 kaga lokacin tabi'ai na nan kamanci wannan to an kashe shi duk da asarin da ya zo cewa an kashe shi lokacin idi Khalid bin Abdullah al-Qasri ya zo da shi ranar idi ya ce, Ayyuhan nas, bahu taƙabbalallahu min bahayakum fa inni mubahin bija'ad bin jarham. لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل سيتي تعالى الله عن جعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه yace kai jama'a kowa ya je layyansa Allah ya karba masa ladan ai ibadansa na layya amma shi da wannan Ja'ad ibn Dirham shi zai yi layya saboda ya faɗi cewa Allah bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba kaga ta qur'ani kenan ko wattakhadha Allahu Ibrahima khalila annan kuma Allah ce wa kallama Allahu Musa taklima to tashin da suka yi sai suka yi tahrifu bil ziyada sai suka ce anan wa kallama Allahu Musa taklima da suka tashi karanta shi sai suka ce wa kallama Allah Musa taklima kaga kallama da kaga filu madin mabni na ko da suka zo kan Allah kaga anan sai zama shine maf'ulun bihi Musa kuma sai zama ne fa'ilun marfu'un bi damma muqaddara 'ala al-alif man'a min zuhurihi at-ta'azzub yanzu Musa ne yayi magana ba Allah ba kaga yanda suka canza Qur'ani ko Allah ya ce Allah yayi magana da Annabi Musa su kuma sai suka ce a'a Annabi Musa ne yayi magana da Allah kaga kenan Allah baya magana annabi Musa ne ke magana amma jona kaga yanda suka juya ayar to kaga wanda yayi wannan aiki ai kafirci ne malaman zamanin sa suka bada fatawa cewa kafiri ne aka yanka shi to sai dai wannan azari duk da ya shahara a bakin malaman tauhidi ibnu taymiya ya kawo su a cikin sharhu aqidatul asfahaniyya amma ne asarin bai inganta ba a ruwayan malaman hadisi amma a ɓangaren malaman tauhidi suna amfani da shi kamanci wannan haka wato imamu jarami ya nakalto maganan wato wannan asari a cikin arraddu ala bishir almirisi haka kuma ya nakalto shi a cikin الرد على الجهمية ناسنا إمام الدارمي فسن إمام أمن هذا الرد على الجهمية نا إمام الدارمي الشافنا قوم شاؤكو kuma yana da arraddu ala bishir almirisi shi kuma a shafi na 118 ya kawo wannan haka imamu ibnu Baffa a cikin al-ibana ina ba an gani ibanatul kubra kaza yana da ibanatul kubra yana da ibana as-sughra to a cikin kubra shi ma ya ambace ta haka imamu zahabi a cikin littafin al'uluhu da ya kawo wannan ƙabiyar ya ce shi ma ya nakalto ta ya ce na nakalto ta ne daga imamu addarami amma sai dai hadisin asarin a malaman hadisi bai inganta ba za'ifi ne amma a wurin malaman tauhidi mashhur suna kafa hujja da shi a wannan babin amince wannan haka imamu abubakar ajuri ya ambace shi a cikin littafinsa a shari'atu mutallaji na uku shafi na hudu ya ambaci ƙubiyar a ciki haka imamu bukhari a cikin littafinsa halku af'alul ibad ya ambaci wannan asari a ciki shafi na uku haka ya ambace sa a cikin attarihul kabir kasa yana da at kabir yana da at-tarikhus saghir imamu al-bukhari to a cikin at kabir mujalladin farko shafi na 143 shi ma ya ambaci wannan haka imamu ibnu asakir a cikin littafin sa tarikhul dimashq mujalladi na 12 shafi na 425 shi ma ya ambaci wannan a gabar haka imamu al-baihaqi a cikin littafinsa al-asma'u wasifat nasa shi ma ya ambaci a wannan haka imamu al ya ambace shi a cikin tahzibul kamal nasa mujalladi na uku shafi na ɗari uku ɗari da talatin da takwas zuwa talatin da tara dukkansu sun ce hadisin bai inganta ba sai dai ya shahara a bakin malaman tauhidi ana amfani da wato wannan asali sannan akwai na jiham bin safwan samarkandi shi kuma ɗalibin ja'ad ne bin dirham daman a wajensa ya ɗauki wannan akidar shi kuma sulaim bin ahwab shi ne ya yanka shi shi ma ranar layya shi ma ya zo yadda aka yi wa malaminsa aka shi ma aka yi masa ya ce ayyuhan nas ضحوا bahayakum الله من ضحاياكم فإني مضح بجهم بن صفوان لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه كما جاء من صفوان saboda kafircinsa za a yanka shi fa yace na'am lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila lam yukallima Musa taklima yana cewa eh shi fa bai yadda Allah yayi magana da Annabi Musa ba kuma bai yadda Allah ya riki Annabi Ibrahim ba dadi ba kuma shi wannan malaman zamanin su suka bada fatawa akan cewa kafiri ne kuma aka yanka shi wannan ayar raddi ne ga wa'annan ƙungiyoyin guda biyu kadariya da kuma jabariya dan Allah sai ce liman sha'a minkum an yastaqim kaga Allah yana koyi duka guda biyun kaga raddi ne gawa ga jabariya ko saboda sun kore wa dan adam mai irada da mashi'a kaga Allah ce wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu kaga nan Allah ya tabbatar kaga nan raddi ne ga jabariya sai Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin shi kuma nan gabar raddi ne ga kadariya saboda su sun ba dan adam iko saboda Allah kaga anan sai Allah ya ce wa ma tasha'una ba kwa ganin damar yiwuwar wani aiki illa an yasha Allah rabbul alamin sai Allah ubangijin talikai ya ga damar zartuwar wannan aikin sannan yake yiwuwa so da yawa ai mutum yana fita daga gidansa yana so ya je wani wuri ya fita fa in a mota ne in a mashin ne yana tafiya a kan hanya sai a kulle kwakwalwar sai ka fara tunani ina ka. saboda a ranan ba a rubuta maka za ka je wannan wuri ba ka rasa ne ka zo yi kawai sai ka tafi wata sabga kaka sai ka je ka gama sabgar ka gama komai kana dawowa gida can dare ka kwanta kafin bacci ya zo maka sai ka tana ɗazu da safi kana so ka je wajen wani saboda a ranan a cikin takdir al yawmi da Allah ya rubuta maka babu shi kana fahimtar sabon a cikin tsarin da Allah yake rubuta wa kowa a kowace rana yanzu ba dare ba ne saboda Allah ya rubuta yau alhamis 25 ga watan shawwal za ka zo wannan matsalacin amince wannan shi sa duk abin da ka kake yi aka karkaso tunaninka ka zo nan amince wannan amma idan ba a rubuta maka zuwa nan ba ko da ka taho sai wani sabga ta zo da za ta hana ka zuwa wannan matsalacin inda kana son zuwa sai abin ya zo ya girma maka yana ka zuwa saboda a cikin tsarin da Allah ya rubuta na takdirul yawmi tsari na kowace rana da aka rubuta a littafinka kuma yana nan an rubuta tun ranar da ka cika kwana 120 a cikin mahaifiyarka babu shi shi sa wannan dalilin ya girma maka ka kasa yi to a cikin tsarin ba yau aka rubuta maka ba kila gobe ne sai ka ga goben Allah ya baka dama duk wani abin da kake yi sai ka ganka firi wasai sai ka zo kuma ka yi abin saboda a cikin tsarin ba a rubuta maka na yau ba na jimma aka rubuta maka kamar shi wannan tsarin to kaga duk mutumin da ya san irin wannan zai ma wani hasada ana fahimtar sakon zai yi wa wani kyashi zai ma wani bakin ciki haka duk ba zai yi ba saboda ya san duk wani abin da yake gudana a tsarin waye tsarin Allah ne kaga amfanin imani da kaddara kenan amince wannan amma rashin sa shine zai sa ka ce ai wane ya jawo maka kai asara kaza ko wane ne maka kaza baka samu kaza ba ko wane ne kaza baka yi abin nan ba amma saboda sanin imani da kaddara shi sa za ka ga duk abin da ya zo ka yi imani da shi kuma ka yi amanna amince wannan sakon sai malam ya ce ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله da Allah ya ga dama maktatalu da basi yaki da juna ba da basi fada da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aiwatar da abin da yake dama ganin damansa ne aka sa musulmai na fada da juna an gane ba wai don Allah yana so musulmin su yi faɗa da junan ba ganin damansa ne amince wannan kuma ganin damansa ne ya sa musulmai zukatansu ba haɗe yake ba a rarrabe yake ina fata an gane za ka iya tara mutane talatin yanzu amma a gama magana kowa ka ce ya faɗa abin da ke zuciyarsa wallahi za ka ga kowa sai ka ga abin da ke zuciyarsa ya sha daban da ɗan'uwansa amince wannan Allah ne ga dama ya haka amma da suna da imani sun yi kyakkyawan imani na gaskiya zuwa ga Allah sai ka ga dukkansu duk inda suke ko da ba wuri ɗaya suka yi rayuwa ba za ka ga su zai zo iri ɗaya abinda Allah ya dunkula wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabban kenan Bilal dan Habasha Suhaib daga Rome Salmanu daga Faris ko duka Allah ya tattaro mai su amma ne za ka ga dukansu zuciyarsu iri ɗaya saboda Allah ne ke zuciyarsu ba ɗan adam ba kuma ba duniyar ba mu kuwa za a zo a yi ta abin addini masha Allah ka ga ana ta takabbara to inda gizo ke saƙar lokacin aiki shine za ka gane Allah ne ke zukatan mutane ko ko ba Allah ba ka ga kowa ya sha daban haka ba mutum zai zo da kayansa yana so ya yi kyauta ba yi da abin da zai yi kyauta ɗan abin da zai kawo bai wuce kwano ɗaya ba na dabino yana ba da amma yana kuka saboda yana so ya yi alkhairin amma abin da zai yi alkhairin da shi ne ba yi da shi yana kuka akan wannan abin kuma Allah ya karɓi wannan aikin saboda ne Allah ya nufa amince wannan sai Allah madaukaki ya ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ne wanda ya halice ku da abin da kuke aiwatarwa yanzu sai mu ce wa'annan ababan da esin nan da wa'annan tiles din da wannan kafet ɗin. da wa'annan candaliya da ma'iwa duka Allah ne ya samar da su wani zai ce Allah ne ya halicce shi kamar yadda halicce dan adam sai baki a'a dan adam waye ya halicce shi waye ya kintsa mai tunani da ikon da zai iya yin wannan abin to shi sa Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shine wanda ya halicce ku da abin da kuke aikatawa Allah ne ba ku iko inda ya ga dama sai rike ikon ko kuma ba za ku yi ba kaga duka gabaki daya ana nuna maka ikon nawaye gabaki daya yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk da kai dan adam an baka naka damar amma waye baka Allah ne baka wannan damar shi sa jinjina gabaki daya sai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amince wannan sai ce walakin na na ma'azalik malam usaimin allah ji kansa da rahama ya ce sai dai mu ahli sunna wal jama'a duk da wa'annan bayanan da ka ji nu'minu bi anna allah ta'ala mun yi imani cewa allah maɗaukaki ja'ala lil abdi ikhtiyaran wa qudratan bihi ma yakunu al-fi'l allah maɗaukaki ja'ala lil abdi ikhtiyaran Allah ya sanya wa ɗan adam zaɓi wa ƙudratan da iko kaga wannan ikhtiyarin ɗinnan raddi ne ga jabariya saboda su sun kore wa ɗan adam ne ikhtiyar sannan wa ƙudratan ina fata an gane su kuma kadariya sai ce bihi ma ya kunul fi'il da ikhtiyar da kudura ake samun aiki ake ban tsallake aya daya jazakallahu khair eh walau sha Allahu ma fa'alu fazarhum wa ma yaftahu eh Allah madaukaki yace walau sha Allahu da Allah ya ga dama ma fa'aluhu da ba su aiwatar da abinda da suke aiwatarwa ba Allah ga dama sai a hana shi aiwatar da wannan aiki fazarhum Allah ce ka kyale su wa ma yaftarun da abinda suke agowa na ƙarya suke jinginawa Allah ko suke jingina maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga dai Allah yana ƙara tabbatar da ganin daman Allah ne ba su wannan ko kaga wannan raddi ne ga wa kadariya amma wannan kadariya da suka ba dan adam iko da ya tsara na Allah kaga Allah ya ƙara tabbatar da shi ya ga dama ya ba su kai abin da suke yi yanzu ba Allah ce walau sha ala hadakum ajma'in ba da ya ga dama da duk duniya sai shirye da mu duk duniya ba za ta samu kafiri ba sai zama duka musulmai ne a duniya amma shine ce huwa allazi ja'ala huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mu'min a cikin musulmai akwai mutumin banza akwai fasiki ko sannan akwai mu'mini sannan akwai muhsini duk waye ba su wannan maratib din Allah kuma da ikon su saboda an ba su damar da za su iya killace kansu mutum daga musulmi ya daga ya koma mumini an gane wannan kaga Allah shi ya bada wannan dama da wannan iko Allah ka shirye da mu shine sai malam yake cewa والدليل على أن wa العبد umurun dalili أمور nuni akan cewa شوى أن فعل العبد aikin da bawa ke gudanar da shi bikhtiyarihi yana tabbatuwa ne da zaɓinsa shi ya zaɓi yin haka da ƙudiratihi da ikonsa don Allah mana tabda. mutumin da ya je yi sata ba zaɓin shi ba ne? zaɓinsa ne ko? sannan kuma allakawa gidan mutane da ya da ikon waye ikonsa ne a shi ne ya allaka ko? kowa ba yana da lafiyar da zai iya yin haka ba? amma me ya sa mutane kowanda bai yi ba? kaga shi yanzu idan ya zo ya ce zai yi kaza shi yasa za a mai hukunci sai a ce saboda an baka zaɓi in ka gana ma za ka iya barin abun ko to kin barin abun shine laifinka shi sa a zamanin sayyidina Umar wani karawo da aka kama shi yana da irin wannan akida ta kadariya sai ya ce wa sayyidina Umar ya za a yanke mai hannu wa kad kataba Allahu alayya an Asar? ya za a sare min hannu bayan Allah ne rubuta cewa zan yi sata sai sai na umar ya ce yadda ya yi rubuta za ka yi sata aka yi rubuta mu yanke ma hannu an gane? an warware ya yi ko? <laughs> ai yana da iko ya ga dama ya bari ko? haka ce nan ashe dan adam yana da iko sannan ga hadisin nan wanda bukhari da musulun suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce salasatun humul mafi. daga cikin muhallin shahid mutumin da ya ce ni ibnatu am yana da ‘yar baffansa yana ƙaunanta kamar yadda mutum ke kaunar mace ya ce sai talauci ya mata kanta ta zo in taimake ta ya ce sai ya ce ba zai taimaka mata ba sai ta mallaka masa kanta ko? amince wannan? shi kenan sai ta ce ba za ta yi ba ta koma talaucin ya yi talauci haka ta dawo sai ta ce to ya bata da ya bata suka keɓanta a ɗaki daga shi sai ita sai allan da ya halicce su da ke kallonsu sai ta ce har ya da tsakanin ƙafafuwanta sai ta ce wa ne? ka ji tsoron allah kada ka buɗe wato zoban da ba naka ba an gane sai ya ce sai ji tsoron allah sai bari ba zaɓinsa ba ne bari yana da damar ya ce mai da aka shi sai ya yi amma sai ya bari kaga wannan raddi ne gawa raddi ne gawa ga a'a jabariya wanda suka ce ɗan adam bayi da iko sai yadda Allah ya tirsasa shi kaga wannan ya bari ko ya ce ya Allah in na bar wannan aikin don neman yardanka ka kawar mana da halin da muke ciki ashe kenan kaga maganan da jabariya suka yi akan cewa dan adam Allah ne ke juya shi yanda ya ga dama ba daidai bane amince wannan su kuma kadariya da suka ce dan adam shi yake yin abin da ya ga dama anan in dan adam ke yin abin da ya ga dama abinda Allah ya ga daman yiwuwa ba zai yiwu ba tun da ɗan adam yana ganin akasin haka to so nawa dan adam zai fita daga gidansa yana so yi wani abu amma saboda Allah bai rubuta masa wannan abun ba sai ya je sai ya manta ana yanka saboda ba a rubuta maka ba amince wannan ba a rubuta maka ba ba a rubuta maka wannan abun ba don da ya maka ni wani abu ya taba faruwa da ni abokina ne zai yi aure ni nake raba katin da safar nake kira abokai in ce wane ka manta yau ne ɗaura auren wane wane ni na dinga kiran mutane kafin tsora awa ɗaya ko minti talatin da za a yi auren sai aka mantar da ni ban tashi tunawa ba sai bayan sati ɗaya a ranar da ya cika sati ɗaya daidai lokacin shine abin ya dawo kwakwalwa na kawai sai na rike kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to yanzu ka gaya mun saboda a cikin takdir al-yawmi da Allah ya rubuta ba a rubuta mun zan halarci wannan daura auren ba kamar shi wannan to ba na niyya ba hannu nake kiran mutane ba amma kuma ne gashi sai aka rufe mun saboda a cikin tsarin da Allah ya rubuta a cikin kafin na zo duniya ba a rubuta mun zan halarci wannan daura auren ba a ni a san so sona in je me je daura auren kaga masu faɗin wannan kaga wannan magana ma kaga ya rusa magana su to irin wa'annan in za ka yi wa kanka adalci ba abubuwa za ka ga yana da yawa irin wannan an gane Allah ka shirya da mu shi ne sai malam ya ce wallahu kuma wa mata amaluna. a mun karanta wannan gaba sai ya ce al'awwal ɗaya daga cikin al'amuran da ke tabbatar da zaɓi da iko na ɗan adam kaunuhu ta'ala Mai faɗin Allah maɗaukaki fa'tu harsakum anna shiktu jewa gonakinku yadda kuka ga dama abinda ake nufi iyalinka bi ma'ana ya halatta mutum zai taki iyalinsa yadda ya ga dama kaifa shi'u yadda ya ga dama kaga anan sai Allah ya tabbatar da ikhtiyar ko ikhtiyar da kuma me kudura. kuma ji wannan ai kaifa shi'tu tunda Allah ya ce nisa'ukum harsun lakum dalili kuwa ai sai na Umar ne kuma ji wannan na Umar ne da ya taki matarsa ina fata an gane amma Ta al'auranta amma ta baya to da ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake cewa ya ma'aikin Allah na juya siddina kinaya ce ya yi ma'ana ya tara da iyalinsa ta al'auranta amma ta baya ya hukuncin wannan sai Allah ya saukar da uku, harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum Allah ya saukar da aya cewa matanku gonakinku ne ku je wa gonakinku yanda kuka ga dama kaga anan akwai ikhtiyar akwai kudura amince wannan wannan wani zai ce ah me ya kawo ayar fiqihu a babun kuma me aqida amince wannan kaga ai ana magana ne raddi gawa mu'tazila daga cikin qadariya kuma wa jabariya amince wannan daga cikin jahaniya su kuma amince wannan shine dalilin da ya sa ayan nan tana tabbatar da akasin abin da su suke magana akai wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukaki walau aradu al-khuruja addu lahu 'udda Allah yake magana akan munafikai Allah yake walau aradu khuruja da munafukai sun yi nufin ka zuwa yaki addu lahu 'udda Da sun yi tattali na fita zuwa wannan yakin sai dai me walakin kariha Allahum ta'asahu ko Allah ya ki fitansu fa sabbatahu ya ka sanya musu me sai aka sanya musu tsoro da karaya kila qu'udu ma'al qa'idin aka ce ku zauna tare da mazauna masu rauni mata da yara ƙanana. ko shi ne, kaga duk inda aka ce mutum ya zo zauna cikin mata da yara kanana kaga ko ya nuna rauninsa ko inda maza kuma suke zuwa suke nuna bajimta da jarumta shi kuma ya kasa zuwa kaga wannan ya nuna wautansa da kuma me rauninsa an gane kaga anan Allah ai ya tabbatar musu inda suna so su fita ne ai da za su fita tare da manzo Allah saboda amma saboda munafunci suka ce su wallahi ba su yi ba su tattali ba ba su da abinda za su yi wato ta yaƙi da shi ba su da doki ba su da kaza ba su da kaza sai amalan ya ce fa asbata lil nan? A anan sai Allah ya tabbatar wa bawa zuwa bi mashi'atihi da mashi'arsa wa i'dadan bi iradatihi da kuma tattali da ganin kamansa ga wannan yana ƙara tabbatar maka cewa Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar wa ɗan adam zaɓi kuma ya bashi ya ga dama wajen gudanar da abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa wannan ya zo gaba sai mu tsaya a wannan idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wataala a majalisi na gaba sai mu tashi akan asani na biyu daga cikin bayanai da malam ya koro ko إن شاء الله سبحانه وتعالى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حمد الله ما نقول حمد الله معنى السلام محبكم لا متفيت أكن كرات وسلم وسلم إن شاء الله وعليكم السلام إيه أقوي بمبنجي كان ال... أد... آه، آه، التقدير الكوني ترى كونا و... آه، Ah, wa adlan an fahimci wannan shi wannan abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara zai faru ba sharaɗi ba ne ya kasance yana son abin amma ya riga ya tsara hakan sai ya faru kamar kafirci Allah ya tsara cewa za a samu kafirci a doron kasa ba wai dan yana so ba wannan kaunan kenan wa azalan cewa Allah ya tsara rayuwar duniya dole a samu kafirci dole a samu musulmai an gane shi kuma shar'an shine duk abin da Allah ya yarda da shi kuma ya ce a ta masa to shine kaddara shar'i an gane abin da Allah yake so kuma ya ce a ta masa a shar'i addini al'amri wancan kuma alkauni alkadari al'azali ba wai sai Allah na son su ba a'a Allah ya ga daman hakan ke faruwa amma ba wai dan yana so ba ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun kafirce Allah ya wadatu da kafircin ku wala yarda li ibadihi al kufur sai dai bai yadda bayan sa su kafirci ba kaga ana kuma kafircin amma ba wai dan Allah ya yadda ba kaunan wa qadaran wa azalan cewa hakan sai ya faru shine bambanci kashe-kashen da ake yi da sata da ake yi barna da ake da zubar da jini duka wannan shine ina fata an gane na'am wa alaikumus salam Eh. su kadariya sun yi guluwi ne akan siffanta ɗan adam da ikon da ya tsara na Allah aga guluwi da suke sun ɗan adam iko amma ikon ya tsara na Allah su kuma jabariya sun kore wa ɗan adam iko kwata-kwata kaga dukansu guluwi suka yi guda biyu su ne shi ne ɓatan yanzu misali an ce su kadariya sun ce abin da suke so ka yi ko da Allah a cikin rubutu bai rubuta a lauyin mafus bai rubuta maka wannan ba tun kana so dole na kan ne zai yi na Allah ba zai yi ba kaga sun tabbatar wa dan adam ya sama da na Allah an gane su kuma jabariya sai suka ce in mutum ya saba wa Allah Allah ne ya sa shi saban Allah da ne biyayya ga Allah shi ma Allah ne ya juya shi ma Allah biyayya kaga kenan in a lahira Allah ya sa dan aljanna aljanna dan wuta kaga Allah ya zama azzalimi a akidar su kenan tunda sun ce dukkan su Allah ne ya sa musu suke kaga duka akidin kasa ne Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace a ce akwai hadari ha eh ya ce akwai hadari abin da muka karanta daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muke kuskure Allah ya yafe mana ah, yanda Allah ya haɗa fuskokin ma wannan wuri ina roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin firdausil a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye mana da su ya ba su ikon gyara kurakuran su mu kuma ya ba mu iko yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba duk abin da zai kai mu zuwa ga halaka da mu da su ya Allah ka ba mu ikon duba da gyara wannan ayyuka kafin ah, mu koma zuwa gare ka wanda wanda gina wannan masallaci ya bada shi fi sabilillah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gina masa shi ta fara gina a aljanna mu ma ya gina mana a aljanna inda ya hada fuskokin mu a wannan wuri ya hada mu a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk